Ala طريقة uh, ala على طريقتهم eh, aidan idan suka kare suka yi mudafa'an wancan magana sai mu yi magana gare su akan hanyar da suke magana da mutane sai a maida musu da raddi da irin raddodin da suka maida ma ma'anar difa an تفوق الرئيس an عن تفوق raisi ala mar'usiki ina hujja ina kariya daga ainihin fifitan shugaba akan talakawansa kan wanda ke shugabanta in dai an samu wannan to lalle kuwa mai bawa dole ya zama ya fi bawa wa ma ma'ana tafawwuqil mudir fifitan director ala man huwa man hum tata idaratihi wa ma ma'ana tafawwuqil baba bari a koma gida fifitan fafaroma alal karabilati mukami ne sun kace ana fassara shi ko da ke kada kawo kalmar da za ka iya fassarawa ina neman kalmar da ba za ka iya fassarawa ba ba hmm? a matsayi sai ce baka mene ne fasarar lauta kai dai ba ka iya bani fasarar fasarar ba tun da za ka je kana laftanar kanar ne a yi wane abdullahi anguwan ma'azu laftanar kanar ne yanzu to me ya fasara shi hmm? me to kenan to ba ka tambaya ta alkara dilatu matsayi ne ko ka ma san fasarar albabu din ai ba kofa ce wannan ba ai kofa wannan albabu ake cewa ba albaba ba ko kana nufin baba ne irin babanku wa tafawwuqul karadila da fifitan kardaloli alal batarikati yaje ya fara warware muskilan daga gida ko su je su fara warware daga cibiyar da suka je jiro da tambaya su fara gyara gidansu wa hakaza tasalsulan hatta adana maratibil ikli ikliru har aka yi martaban ikliru amma na hannu gila wannan da za ka da koya ban duwara ka je ka samu kamusu siyasi <laughs> duk za ka zaɓi fasaran wa'annan alƙamusu siyasi in ka je ka samu alaburare ba to shi sai ka rubuto ka rubuto haya a eh, santa nawa za a ba shi haya دا کاتن پکای نه سکتلې کای بچی دی نه شي کړه د شي کړو به کما تک بړی و ته ادو با نه ولای بیا کبیا شي کاو کوم ان اجر ان کا کاله مون دا کبیا اما نحن المسلمون اما مو مسلمي المؤمنين بمفاهيم الإسلامي wanda mun yi imani da karantarwar musulunci fala naral alaƙata ba ma ganin akwai alaƙa bainal abdi wa sayyidihi wala amsaliha tafawwuqan ba ma ga irin wannan fifita ne ba fifita ne ba ai kaman fifita malami ne da ɗalibi ba fifita ne na bautatarwa ba ba fifita ne ba bal huwa amru min an-nizami tsari ne al-ijtima'i iktazathu tabi'atal hayati ɗabi'a rayuwa ta hukunta shi al-ijtima'iyyati al-bashariyyati a ahwalin nasi don tsara halayen mutane walaula zalika la fasdatil mujtami'at in yanzu a zauna ba babba ba yaro rayuwa da ta jagwalgwale kamar yadda ta jagwalgwale mana yanzu in ma ko ba ku sani ba to rayuwar a jagwalgwale take muna tausaya muku za ku zaukatar da ita jagwalgwale mu ba a magana mu mun riga mun ruɓe ba a labarin mu yanzu kawai kamar ne mutum za a ce yanzu kuɗi babu kuɗi na abinci ake nema mu mu yanzu na aljanna kaɗai muke nema ya za a yi mu je aljanna ya za a yi bawa Allah uzuri to shi ne kawai a gaban ba ma ka ba babba ba yaro idan kana ganin in an ce ba babba ba yaro ya ma daɗi yanzu to nan gaba sai ka yi kuka da hawayenka ran da ka zama babban wala ran da aka yi maka kuma yadda kake wa mutanen wala sarar nasu fauda rayuwar mutane da ta kasance kara zube wata tabiƙar lihadar mafahomil islami tabbatar da wannan fahimtar musulmi ita kadal abidu wal mawali fi tarihil musulmina ai ga bayi eh, ita kadal abidu wal mawali da barori fi tarihil islami subuluhum lil irtiqai hanyoyinsu na ci gaba ila arfa ilmarati bil mu bayi a musulmai na jin akwai lokacin da aka waye gari kasashen musulmai gabaki ɗaya shugabannin malaman su bayi ne makka bawa ne ina bawa ne ina bawa ne ina bawa ne halifa na tambaya gari kaza waye wanda ya fi su ilimi ce wane shi kuma fa balarabe kai ce bawa ne gari kaza bawa ne ya tashi zaune to gari kaza fa sai ce e gari kaza akwai wa ne sai ce haba ce wallahi akwai wanda ya fi shi a lokacin akwai bawan da ya fi a gari na ga idonsa ya yi kya kada masifa ta kare a kai na فكان منهم كبار العلماء والمحدثين والنبي والقادة الموجهين والأئمة الأعلام كي حتى عني يقومنة باي ثم كان لهم دولة ذات شعن تعرف في تاريخ المسلمين بدولة المماليك na ga an ya rabu shi wannan ba dama ba magana a bashi